Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. That Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu kenan yake bayyana shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Asabar. Yau wannan shiri abinda zai mai da hankali a kai kenan da kuma takaddamar da ta biyo baya. To yanzu dai haka ana iya cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu nasarar sakewa wa'adi biyu bayan zaben da aka yi a ƙarshen mako. da ya nuna cewa ya samu kuri'u sama da miliyan goma sha biyar yayin da babban abokin karawarsa atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya zo na biyu da kuri'u sama da miliyan goma sha ɗaya lokaci kaɗan bayan sanar da sakamakon shugaba muhammadu buhari ya yi jawabin mika godiyarsa ga 'yan najeriya kamar haka i thank the millions of nigerians who voted to re-elect me as your president i am deeply humbled shugaban najeriya kenan muhammadu buhari da yake godewa 'yan najeriya gami da zaben da suka yi masa da kuma ya kara da cewa hakika ya ji daɗi kuma ina son shaida muku cewar gwamnati za su ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki. to kafin kaiwa ga bayyana sakamakon jam'iyyar pdp ta hannun shugabanta uche secondus ta buƙaci dakatar da bayyana shi inda take cewa an tafka magudi. all results currently being announced by the Independent National Electoral Commission is incorrect, unacceptable. Dukkanin wani sakamako da kuma zaɓe ta Najeriya ta fitar ba gaskiya ba ne, kuma ba mu amince da shi ba. APC have taken aggressive steps using the elements of state power hakika jami'ar apc ta yi amfani da karfin mulki wajen yin amfani da jami'an tsaro da suka hada da sojoji da kuma 'yan sanda wajen galaza mutanenmu tare da hana su yin zaɓe na baya-bayan nan ma shine da suka kama na alhaji buba galadima don haka ko kusa ba za mu yarda da wannan abu ba this will be very very unacceptable to sai dai daraktan yada labaran jam'iyyar apc ta buhari abdullahi umar ya ce ba haka abin yake ba wannan raɗaɗi ne suke yi na kaye da suka sha a hannunmu wajen wannan zaɓe menene dalilin da ya sa su ce ba su yarda da sakamakon zaɓe ba wannan zaɓe da ake yi kowa yana gani duniya tana gani duniya ta ga abubuwan da aka yi wajen zaɓen nan akwai masu sa ido a kan zaɓe daga ƙasar gamayyar turai da kuma nan ecowas africa duk sun zo sun ga yadda kai wannan zaɓe kuma ba su ce ba a yi zaɓe bisa ka'ida ba idan suna da abin da ba su yarda da shi ba idan an gama zaɓe an faɗi wanda ya ci zaɓe da izinin allah shugaba muhammadu buhari ya koma kan mulki za su iya tafiya kotu su kalubalanci wannan zaɓe kotu ta bi musu hakkinsu idan su suke da gaskiya shikenan idan kuma ba su suke da gaskiya ba su kuma gaddara sai kuma alaf da 2023 an zake dawowa zaɓe. To tuni dai hukumar zaben Najeriya ta mika wa shugaba Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo takardar shaidar samun nasara. To sai dai shi ma ɗan takarar PDP Atiku Abubakar ya gana da manema labarai da yake cewa an sace masa nasararsa ce kuma zai bi kadi. It is for this reason that I, Atiku Abubakar, reject the results injiniya buba galadima wanda shi ma jagora ne a jam'iyyar ta pdp ya shaida cewa ba ya adalci ba ba ya gaskiya ba kuma dukkan abin da inec ta faɗa ƙarya take yi gaskiya zai tabbata kuma al'ummar najeriya da duniya za su san gaskiya to sai dai ministan matasa da wasanni salaman dalun ya ce ba haka abin yake ba to shi wazirin adamawa su gwamnati ne shugaban kasa na wanda suka tsaya zaɓe da obasanjo sau biyu a kasar nan ma tarihin zaben su a sane yake ga 'yan Najeriya. Ba za a iya ma a haɗa zaben su na dubu biyu da uku da wannan zaben da aka yi ba. Don haka idan yana zargi cewa an kwace masa zabensa to na gode ya ce zai ɗau matakai wanda ta dace wannan ya rage wa masu shari'a su tattance. Amma a gani nan wannan zaben. abin da ta da shi zabe nan ta nuna karara cewa a Najeriya yanzu ba kuɗi ba za su yi wani kyakkyawan tafiri kuma a zaben Najeriya ba. Dalin ya ce a shirye suke su haɗu a kotu domin ba su da wata fargaba. Wallahi babu gudu babu ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi. Mu mun shiga yakin neman zabe a kasan nan mun ga da goyon baya da haka zamu saboda haka a wajen wurare ma abin da muka samu a wajen muna gani ma an yi mana coge don haka duk da yake wanda yake dauke da buhun gishiri da ji tsoron ruwa sama ba da lantarai mu da muke da kundin goro to a yi niyya mawakaci ya hau kura ba mu da wani shakka. To idan muka koma baya ana gab da kammala tattara sakamako. Sanata Tanimu Taraki ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar PDP ya sake janyo hankalin hukumar zaɓe kan korafin da suka gabatar. Kamata a duk lokacin da aka zo aka ce a'a wannan sakamakon da ake kawa daga jiha kaza an mi bai kamata karɓe shi ba domin zaɓe shi kai shi na wannan jihar ko dai an rage mana halattacciyar mu daga jumlar da aka yi aka kawo ko kuma a'a ba a yi amfani ta hanyar da ka'idar zaɓe ta ce a ba misali ta amfani da wannan kadiri da ɗin hukumar zaɓe ta dakatar tuku duk inda ke da korafi a duba ko su ce sun yarda da wannan korafin ko su ce ba su yarda da shi ba. To kamar yadda ka faɗa idan ita hukumar zaɓe ta muku adalci ba kamar yadda kuka bukata wani mataki za ku ɗauka? Idan hukumar zaɓe ta yi mana adalci ba ba ta tsaya ta dubi korafinmu ba to akwai matakai da yawa da za mu ɗauka wanda wannan abu ne wanda jam'iyya za ta zauna a jam'iyyance kuma mu yi shawara da lauyoyinmu mu ga me ya kamata mu yi kuma ya kamata mu yi shi. To shi dai wannan zaɓe ya samu sa ido daga ƙungiyoyi da hukumomi daban-daban na duniya cikinsu har da ƙungiyar ƙasashen turai ga kuma abin da jagorarta Maria Arena take cewa. INEC make a number of improvements since 2015. Hukumar zaben Najeriya INEC ta yi matukar samun ci gaba a wasu bangarori idan aka kwatanta da zabukan da suka gabata kamar na shekarar 2015 sai dai wasu daga cikin matsalolin da muka gani a zaben ranar asabar shine batun fitowa zaɓe da wuri jami'an inec sun yi matukar latti wanda hakan ya jefa mutane cikin fargaba da rudani kazalika akwai gazawa ko kuma gibi wajen bada bayanan da suka dace kan lokaci ta bangaren hukumar zaben mun kuma lura da cewa mummunan lattin da jami'an zaben suka yi ya sa wasu mutane masu fushi haƙura da zaben and we observed that some people were put off from voting ita ma kungiyar kasashe renon ingila da ake kira commonwealth ta bayyana gamsuwa da yadda zaben ya gudana kamar yadda za ku ji ta bakin jagoranta kuma tsohon shugaban ƙasar tanzania jakaya kikwati Batun yin abu a fili da gaskiya babu rufa-rufa wannan dole a yaba hukumar zaɓe an kawo kayan aiki an shirya komai akan idan jama'a an tantance an kada ƙuri'a an yi kidaya duka cikin gaskiya da rashin rufa-rufa wannan ya sa muka ce a matakin zaɓe na jefa ƙuri'a babu matsala an yi komai Su ma masu sa ido daga cikin Najeriya sun bayyana matsayinsu kamar yadda za ku ji daga bakin Farfesa Jibrin Ibrahim. Wato na farko dai abin da ya fi bamu sha'awa shine an yi zaben nan a kowace jiha ta ƙasa kuma a kowace ƙaramar hukuma. Da ana ɗauka wato rikicin da muke da shi a ƙasar nan zai hana a yi zaɓe a jihohi da yawa. Na biyu shine mun ɗan razana da safe da muka ga wurare da yawa na'uran tantance katin zaɓe bai yi aiki inda ya kamata ba. Amma daga baya masu gyara na'uran kuma suka bibiya suka gyara su suka fara aiki sosai na uku shine e gaskiyar magana an samu tashin hankali a wasu jihohi kuma akwai wurare kalilan da ba a samu an yi zaben ba inda ya kamata amma an ka duba kasan nan cikin shekara biyar din nan da suka wuce ba ran da ba a rikici ba ran da ba a kashe-kashe domin haka duk wannan karan ma an yi ba wani sabon abu bane To mataimakin shugaban yakin neman zaben Atiku Abubakar wato Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi tsokaci kan sakamakon wannan zaɓe. Zaɓe muka iya cewa an gama lafiya kuma musamman mu 'yan jama'iyyar PDP ga irin abubuwan da suka faru na rashin jin daɗi amma na fatan mutane za su kwantar da hankalinsu domin za mu ɗauki matakai a guraren da ya kamata wanda doka ta tanada. Ina son jawo hankalinmu da cewar zaman lafiya shi fi komai muhimmanci. Shi ma tsohon gwamnan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau, da ya samu nasarar kujerar sanata ya yi tsokaci kamar haka. Bai wuce ƙudurin je da niyyar hidimtawa na farko al'ummar da nake wakilta, kuma in hidimtawa al'ummar Najeriya da za mu wakilta tare da shaurin 'yan uwana da muke majalisa. A rayuwata alhamdulillah bana waiwaye. a lissafi na gaskiya ba na lissafi ma da shi wanda zai bar kujerar da zan hau. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma mu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya